Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan makon zai haska fitilarsa ne kan cece kucin da ya biyo bayan kamewa da shugaban ɗin jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya yi a karo na biyu. yayin da yake magana a wani taron manema labarai a jihar ta kintoki watan da ya janyo jama'a da dama ciki har da 'yan jam'iyyarsa suka fara dasa alamar tambaya kan ko zai iya kammala wa'adinsa a majalisar da ci gaba da shugabancin jam'iyyar a majalisar ta dattawa. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin ana ci gaba da cece ce bayan da shugaban marasa ranjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya yi shiru ya kasa magana yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a makon da ya gabata a jihar ta Kentucky da yake wakilta. Yayin taron manema labaran wanda aka yi a ranar Larabar makon jiya. Wannan jarida ya tambayi McConnell ko zai sake tsayawa takara a zaɓe mai zuwa. tambayar da McConnell ya nemi ɗan jaridar ya maimaita har sau biyu. Sai dai duk da cewa ɗan jaridan ya maimaita tambayar, sai aka ji ya yi shiru bai ce komai ba na tsawon wasu daƙiƙoƙi ashirin zuwa talatin. Uh, I'm sorry, I had a hard time hearing you. That's okay. What are your thoughts on running for re-election in 2026? What are my thoughts about what? Running for re-election Oh. Wannan da ya yi shi ne karo na biyu a 'yan watannin baya-bayan nan da McConnell mai shekaru 81 yake yin tsit wato a ya yi shiru idan yana jawabi. Lamarin da ya janyo cece kuce musamman ma a tsakanin 'yan jam'iyyar Republican. A watan Yulin da ya gabata McConnell ya fuskanci makamancin wannan yanayi inda aka ji ya yi shiru yayin da yake tsakiyar magana a lokacin da yake wa manema labarai jawabi a Majalisar Dokokin Amurka. wani al'amari ya sa wasu daga cikin 'yan republican ɗin suka fara fargabar ko zai iya ci gaba da jagorantar su a majalisar yayin da wasu ke tunanin ko ma zai iya kammala wa'adinsa wanda zai kare a shekarar 2026 sanata josh hawley na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa a ɓangaren 'yan republican da ke tunanin lokaci yayi da mcconnell zai koma gefe Uh, do I think he should be leader? No. But again, I <laughs> voted that way back in December, so have. Ya ce zai iya ci gaba da aikinsa, an ina ga shi ya kamata ya amsa wannan tambaya. Ya kamata ya zama shugaba? A'a, saboda na taɓa zaɓar wannan matsaya a watan Disamba. Wata fara gaba da wasu 'yan Republican irin su Sanata holin suke nunawa ita ce, lamarin zai iya zama bambara kwai idan su 'yan Republican suna ikirarin bai kamata shugaba Biden ya sake tsayawa takara a zaben baɗi ba saboda shekarunsa sun ja. sai kuma su amince sanata mcconnell ya ci gaba da jagoranci duk da cewa shi ma shekarunsa sun ja ga kuma wannan alama da yake nunawa ta yin shiru idan yana tsakiyar magana to sai dai a ranar larabar da ta gabata sanata mcconnell ya ce zai tsaya ya kammala wa'adinsa a matsayinsa na shugaban Yar republican a majalisar ta dattawa inda ya ki amsa tambaya kan halin lafiyarsa yayin wani lokacin cin abincin rana tare da abokan aikinsa na yan republican mcconnell ya yi nuni da sanarwar da likitan majalisar dokokin amurka brian p monahan ya fitar wacce ta nuna cewa baya fama da wata cuta mai alamun zai samu bugun zuciya ko ya shiga yanayi na shiɗewa ya kuma kara da cewa a shirye yake ci gaba da jagorantar 'yan jam'iyyar ta republican a majalisar ta dattawa babban aikin da ke gaban mcconnell a yanzu shine muhawarar da za a tafka kan kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati nan da karshen watan satumban nan yayin da kudaden da aka ware don kashewa a wannan zangon shekara suke gab da karewa aikin da mcconnell ya ce a shirye yake tinkara wasu abokanan aikinsa na nuna shakku duba da abin da ya faru da shi a kwanan nan tun bayan wata faduwa da ya yi a baya amma magoya bayansa irin su sanata tom tillis da ke wakiltar jihar north carolina sun nuna gamsuwa da jawabin da mcconnell ya yi na cewa zai iya aikinsa ba tare da wata tangarɗa ba sanata kevin kramer da ke wakiltar jihar north dakota ya nuna goyon bayansa shi ma ga mcconnell inda ya ce ya gamsu da yadda ya fito ya faɗi gaskiya manyan 'yan republican da ke sha'awar hawa kujerar mcconnell idan ya tafi irin su sanata corin da sanata john tune na jihar south dakota da sanata john barrasso na jihar wyoming duk sun nuna goyon bayansu ga mcconnell a shekarar 1984 aka fara zaben mcconnell inda ya je majalisar dattawan a karan farko sannan ya zama shugaba a 2007 a watan janairun da ya gabata mcconnell ya zama shugaban 'yan jam'iyyar republican a majalisa da ya fi daɗewa a wannan mukami a shekara mai zuwa da za a yi zaɓe zai ƙara tsayawa takarar shugaban 'yan republican a majalisar yayin da a 2026 za a yi zaben da sai ya sake tsayawa takara kafin ya koma majalisar ta dattawa. masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon yanzu a madadin des mcconnell da fiona nandudu ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu